yadda aka yi jana'izar sojojin saman Najeriya nan guda biyar da suka rasa rayukansu sakamakon hadarin jirgin yakin nan MI-35 a Damasak jihar Borno ran biyu ga wannan wata na Janairu. Sojojin waɗanda suke marawa dakarun bataliya ta 145 baya su ne Flight Lieutenant Jacob wanda a lokacin shi ke tuka jirgin sai flight lieutenant paul kiliofas sajan awalu ibrahim kwafur adamu nura aircraft man ishaq ismail dukkaninsu an musu jana'iza irin ta sojoji throw in everything we have to this fight to ensure that our departed colleagues did not die in vain. Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, ke cewar za mu yi amfani da duk wani abu da muke da shi a wannan yaƙi don tabbatar da cewar abokan aikinmu ba su rasa rayukansu haka kurum ba za mu yi duk wani abu mai yiwuwa don kawo ƙarshen wannan yaƙi na arewa maso gabas cikin gaugawa yana mai tunatar da 'yan najeriya cewar wannan yaƙi wani gwagwarmaya ne na ƙasa baki ɗaya bayanan da na tattaro daga babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan saman najeriya air vice marshal kingsley la ya ce waɗannan sojoji kafin rasuwarsu gaba ɗayansu sun taka rawar gani sosai a yakin da ake yi da mayakan boko haram a shiyar arewa maso gabas Flight Lieutenant Aliko ‘yan Rashid Harun masanin yakin sama ne. Game da mutuwan wa'annan hafsan sojoji wato abu ne wanda bara a iya abunan ɗin shi a aikin soja ba. In ka duba yanzu yakin da ake na Boko Haram saboda shi wannan yaki abin da ya gada kenan. Su sauran sojoji da suke gaban daga su ci gaba da ƙoƙari har mu Allah ba mu ƙarshen wannan abubuwan da yake faruwa. kafin dai a yi jana'izar sai da aka yi wa sojojin faretin ban girma da harba bindigogi sama a gaban ministan tsaron najeriya masur dan ali da babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki daya general abayomi gabriel Oloni Shakin. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya